أعوذ sami'ul alim العليم من الشيطان الرجيم بسم الله wa الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ‘Yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake saduwa da ku a wani tasha ta mai albarka wato mai TV. Yau wasu manya-manyan sirrika nake ɗauke da su masu matuƙar muhimmanci. A kiyaye wannan sirrin yana da ban ta'ajibi sosai gaskiya. Eh, duk mutumin da yake fama da matsalar in an masa alkawari na kuɗi alkawarin baya cika misali kun ƙulla wani harka ta kasuwanci wanda za ka samu alkhairi amma sai abin ya ƙiwa ko kuma kun ƙulla wata harka ta almajiranci da wani babban mutum wanda za ka samu alkhairi amma sai abin ya lalace ko kuma baka da mustajaba duk lokacin da aka kawo wani sirri aka ce mujarrabun ne ana yi zai kai in kai baya aiki duk wani abu da ka buga wani roƙon Allah da kai sai ga abin babu ijaba baya tafiya ko kuma idan kun kulla wani business da wani wanda za a samu alkhairi amma sai ga abin ya lalace ko kuma an ma alkawari za a ƙara maka girma za a maka promoting a wajen aikin ka amma sai ka ga abin ya ƙi iwa duk wata dai abu na ci gaba dai kai in aka kulla da kai baya iwa duk wata harka ta karuwa wanda za ka karu in aka yi lamarin da kai baya iwa wannan sirrin to maganin sa yake in Allah ya saya da in dai kai wannan yadda na faɗa to billahi la ilaha illa huwa nan take yake aiki ranar da ka yi maganin ranar yake aiki eh amma sai ai kwana uku ko da bukatar ka ta biya an sama abin da ake so kar a daina sai an yi kwana uku saboda ana so abin ya ratsa jikinka haka wannan sirrin mujarrabun ne kuma ko mace ko namiji kowa zai iya yi haka zalika duk mutumin da yake fama da matsalar iska in yayi aiki aljanu suna lalata masa aikin duk lokacin da kai wani aiki za a ce wannan aikin mujarrabun ne amma kai in kai sai isko kai su lalata aikin sai ga ba a samu abin da ake so ba ko kuma mutum ne yake fama da matsalar iska yana firgita ko yana muguwar faduwar gaba ko yana yawan ciwon kai mai tsanani ko kuma an ɗaure shi ma saboda aljanin sun bige shi an ɗaure shi ma an yi magani an yi magani abin yaƙi ci yaƙi cinyewa to da Allah da annabi wannan sirrin dai da zan bayar duk maganin sa yake in Allah ya saya da in aka yi ranar da aka yi mutumin nan da aka daure saboda isko kai sun zautar da shi ya zama mahaukaci ranar da ya sha maganin ranar zai warke bi izinin Allah ta'ala da haka wannan sirrin ba kananan sirka ba ne a tsaya a saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin samun sauƙin tambaya amma kafin nan in yau ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ko kuma kun manta ba ku yi subscribe ba ku daure ku danna wannan alama ta subscribing sannan ku danna ƙarrawar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun ɗora wani bidiyo YouTube za su sanar da ku kada ku manta don Allah dan Annabi idan kun sauraro annan sirkan ku daure ku shi yaron ku tura saboda yan uwa musulmi su amfana mai tarayya da ku wajen samun lada domin ni kaina wannan sirrin mujarrabun ne a wajena da na duba girman sa da ba zan sake shi ba amma ni na fito da shi na bar to da Allah da annaba kuma idan kuka saurara ku daure ku yada abin saboda yan uwa su ji su amfana insha Allah to sirri na farko idan za a hada wannan abin ana samun wani turare da ake ce masa haltiti haltiti in ka je shagon islamic chemist wato za ka same shi ana ce masa haltiti e, eh, amma a jikin robar sa an rubuta lazimi lazimi sunan shi a jikin robar an rubuta lazimi amma mu muna kiransa da haltiti e, eh, sai ka je ka siyo shi ana samun na gari ana samun mai kwara-kwara to idan garin ka samu ma falilla alhamdu idan ma mai kwara-kwara din ka samu to sai ka zo ka daka shi ka daka shi ka daka shi in yadda ku ya zama gari to sai a rubuta suratul tauba kafa uku tun daga farkon suratul tauba har ƙarshe kafa uku wato bara'atu minallahi wa rasulihi tun daga farkon ta kashin ta za a rubuta ta kafa uku idan aka rubuta sai a wanke da daddare sai mutum ya sha amma idan mutum ya sha ya kwanta a wajen saboda abin yana da ƙarfi sosai in ba yana da fa'in gaske ba za ga mutum kamar ya zama ma kamar ya zauce ma za ku gani to dole idan mutum ya sha ya zauna a wajen tukunna sai maganin ya tsirga masa tukun sai ya tashi ya tafi eh in so samu ne ma idan ya sha ya kwanta eh in so samu ne idan ya sha to ya kwanta a wajen saboda idan bai kwanta ba za ku kamar ya sha giya ne saboda karfin lakanin amma duk abin da yake jikinsa ya ya warware duk wani sihiri matsalar iska matsalar kullewar taurari taurarinsa sun dishashe duk za su warware duk mutumin da yake fama da matsala taurarinsa sun dishashe babu haske a lamarinsa gaba ɗaya ko kasuwanci ya kasa babu riba sai dai faduwa duk abin da ya tinkara babu ci gaba sai dai ya durkushe da Allah da annabi ai wannan haka zalika in kai ma'aikacin gwamnati ne ka daɗe baka samu promotion ba duk lokacin da aka maka alkawari za a ƙara maka girma ko za a cike maka wani form ka ƙara girma abin baya iwa to da Allah da annabi ai wannan eh duk lokacin da kake aka maka wani alƙawari shekara da shekaru kana aiki baka samu promotion ba da Allah kai wannan sirrin in Allah ya so da in dai an yi daidai yadda na faɗa wallahi tallahi za a samu biyan bukata alfarmar annabi da alkur'ani domin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai duk abin da kaga bai yi ba to Allah bai nufa abin zai yi ne. amma idan Allah ya nufa abin zai yi cikin ruwan sanyi za ga ya iyo daga wannan sirrin na bara'atu Allah wa rasulihi da ake hadawa da haltiti ba karamin sirri bane yan uwa duk wanda Allah ya bashi iko ya daure ya kure ni ya gwada in Allah ya so da za a mana addu'a ta alkhairi eh duk mutumin da yake fama da matsalar iska ko muggan mafarkai ko mutum yana firgita ko yana fita da guje a guje ana kamo shi da Allah a mai wannan bayan haka kuma dai sirrin haltiti din dai ana rubuta suratul jinni wato kuluhiyya ilayya tun daga farkon ta har ƙarshen ta kafa uku wake wake kafa uku wake wake eh a rubuta wannan da ƴaƴanta da wasalinta wannan da ƴaƴa babu wasali wannan babu ƴaƴa ba wasali wake wake kenan ɗan uwa almajirai su ce zabuwa to ana rubuta ta kafa uku idan aka rubuta sai a wanke idan aka wanke sai a samu garin haltiti din nan sai a zuba a cikin rubutun in aka zuba a cikin rubutun sai a juya sai a ba mutumin da yake fama da matsalar iska ya sha ruwan rubutun nan take billahi la ilaha illallah nan take ciwon zai bar jikinsa eh duk mutumin da wani sihiri ya shafe bangaren iska ko kuma aka kasa gane ma meye makasudin ciwon nasa an kasa gane abin da yake masa ai wannan bai warke ba ai wannan bai warke ba ai wannan to dan isar annabi a gwada wannan sirrin dan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ku daure ku gwada wannan sirri insha Allah za a yi mana addu'a da sa albarka wannan sirrin na haltiti din nan da na faɗa da da wannan din nan da Allah a gwada shi in Allah ya soya da za a yi mana addu'a ta alkhairi ya a samu haltiti din nan garinsa an kuma mai kwara-kwara din ne dize a dake mai kwara-kwara din ya zama gari a rubuta kuluhiya kafa uku ɗaya da 'ya'yanta da wasalinta ɗaya da 'ya'ya ba wasali ɗaya babu 'ya'ya ba wasali sai a wanke ruwan rubutun in an wanke sai a samu garin halittar din sai a zuba sai a ba mutumin da yake fama da matsalar iska kowane iri ne sha rubutun billahi la la ila ila nan take ya rabu da wannan matsala har abada alfarma annabi da alqur'ani bayan haka kamar yadda na faɗa idan mutum yana fama da matsalar rufewar taurari taurarinsa sun dishashe harkokinsa ba sa ci gaba shi ma ana iya masa na kuluhiya dinnan, ana iya masa kuma na surat tauba eh in kuma mutum yana so ma ya haɗa ƙarfi da ƙarfi dukkan guda biyun tunda duk inda matsalar ta dame ka ai maganin ta ga ka magani ai ba zai ma wahala haɗawa ba eh ka rubuta surat tauba dinnan nan kafa uku a wanke ruwan rubutun a zuba haltitin nan mutum in zai ya samu nutsuwa da daddare sha rubutun nan ko bayan sallar asuba duk ana iya sha in ka sha ka kwanta a wajen bayan kwana biyu a ƙara rubuta maka na suratul jinnin nan E! shi kuma uku wake wake ɗaya da ƴaƴa da wasali ɗaya da 'ya'ya ba wasali ɗaya babu ƴaƴa ba wasali a wanke shi ma a zuba garin haltiti ɗin nan a ciki a bawa mutum isha ku ga ikon Allah billahi la ilaha illa za a yi mana addu'a ta alkhairi in dai matsala ce ta rashin ci gaba a rayuwa duk abin da ka tunkara babu ci gaba ko me ka tunkara ba ci gaba ko aikin gwamnati kake ko dan siyasa ne ko kai almajiri ne dan uwana da Allah a gwada wannan sirrin wallahi mujarrabun ne la shakka fihi mujarrabun ne babu kokonto a cikin sa alfarma annabi da alqur'ani a gwada za a yi mana addu'a insha Allah bayan wannan ga wani sirri zan bayar kai shi ma siri ne mai girma gaskiya eh sirri ne ba karamin sirri ba eh amma insha Allah zan turo muku takardar wani sirri ne na bismillah da ake yi eh da farko zaka rubuta basin ara alif lallan hakuri ya zama bismillah kenan wannan gefen zaka rubuta eh, arrahmanir rahim kaga bismillahir rahmanir rahim kenan eh, arrahmanu nan gefen kuma zaka rubuta arrahim eh nan zaka rubuta sama za zaka rubuta bismillah ɗaya gefen nan zaka rubuta rahmani. ɗaya gefen zaka rubuta rahimi tsakiya sai ka sa sunanka yau idan ka sa sunanka sai ka samu kan hawainiya sai a dake shi ko ka dake shi ko baka dake shi ba dai kan hawainiya ne yana aiki in ka dake shi ma yana yi in ma baka dake shi ba yana yi in ka dake shi garin sai ka zuba a ciki sai ka samu wani turare da ake cewa mai layalatin sahara ake cewa ko layalatin sahara na manta sunan turaren ne shine mahaɗin aikin to wannan sirrin in kai shi billahi lazi la ilaha illa huwa mujarrabu ne in a ranar da na baka sirri in a ranar kama gwada shi zaga yana aiki haka zalika ko zance kake zuwa yarinya ba ta kula ka in ka je ba ta sauraron ka da Allah ka tafi da layin nan kai abin da na faɗa maka billahi la ilaha illa huwa sai ta saurare ka in wani matsayi kake so ko wani aiki kake so a wajen mutum eh wani ne babba kake neman wani aikin gwamnati a wajensa kuma yana da hanyar da zai iya ma amma in ka ji ba zai saurare ka ba da Allah ka tafi da layin nan kai abin da na faɗa ma billahi la ilaha illa huwa sai ya saurare ka kuma sai ya baka wannan abin da kake nema alfarma annabi da alkur'ani haka zalika in kai Allahu akbar duk wanda ya ce babu bai hada daidai ba ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan tasha ta mai suna mai lakani TV insha Allah za mu ci gaba da zakulu muku manya-manyan sirrika da manya-manyan asararu masu matukar amfani wanda za su taimaka wa ƴan uwa a rayuwa insha Allah kuma mu ba da su abin da muke so dai kawai in mutum ya gwada sirrin mu ya ji yayi to ya mana addu'a ya tura gaba kuma ya mana addu'a shine kawai in muka bada wani lakani ka gwada ka ga yayi aiki kamar da muka faɗa to kai ma ka tura gaba kuma kai mana addu'a ne eh, ka tura gaba kuma kai mana addu'a kuma da Allah da Annabi idan ka gwada sirri a dinga yin saraka saraka tana karawa aiki karfi eh a dinga yin sadaka ba wai mutum ya zama kawai kankamo ne baya so ya fitar da wani abu ya sadaka ba ba wai dole mu zaka ba mu a'a ka ba ma kowa mabukaci wanda kaga yana bukata ina jin yunwa siya masa abinci a yara ne su yi alewa ka raba musu in kayi aiki duk wani aiki da muka bayar in kana so ka ƙara ganin ƙarfin aikin to ka dinga sadaka ba wai dole sai ka ba mu ba a'a samu ƙananan yara su yi alewa raba musu samu wani mabukaci sai abinci ba shi ka yi hadiya da niyya wannan aikin da kai Allah biya maka bukata haka ake yi eh, da niyya wannan aikin da kai Allah biya ma bukata haka ake in Allah ya soya da za a gane me muka bayar insha Allah ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan tasha ta mai suna mai lakani TV sannan kuma da Allah da annabi kamar yadda nake roƙon alfarma idan kun gwada sirrin mu kun ga yayi ku tura gaba eh, a daure a dinga shiyara a dinga daurewa ana shiyara duk wanda ya gwada wani sirrin mu ya ga an samu abin da ake so tura gaba ko kuma ka saurara kana da yaƙini a ranka in kai Allah zai biya ma bukata to da Allah ka tura wanda ba su samu ba su samu eh shine burin mu Allah ya sa mu dace ubangiji ya mana jagora ya fitar da mu kunya duniya da lahira muna matukar godiya ga mutanen da suke mana addu'o'i na alkhairi da wanda suke likin din bidiyon mu da masu comment na addu'a ta alkhairi muna jin daɗin haka ko muna alfahari da ku a duk inda kuke a faɗin duniya ga masu buƙatar magana da mu lambar mu ita ce plus 234 80 65 34 53 plus 234 takwas sifili shida biyar uku hudu biyar uku tara hudu wannan lambar mu ita ce ta whatsapp kawai bai zama dole in ka kira maka same mu ba dan ba kowane lokaci ake samu ba amma insha Allah in kai magana ta WhatsApp in dai na gani zan ba da amsa insha Allah ko da ban ba da amsa akan lokacin da kake son ba daga baya zan duba kuma insha Allah zan ba da amsa muna mutukar godiya sosai Allah ya sa mu dace ubangiji ya mana jagora muna ƙara ziyara ga manya-manyan malamai da shehunnai da muridai da shari'in uwa almajirai iri na. muna ziyara cikin siffar ladabi da biyayya Allah ya sa mu dace ubangiji ya mana jagora ya fitar da mu kunya duniya da lahira